This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25 da mita 31 da mita 41 ko gidan rediyo amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad FM da kuma dalol FM murya Arewa duk a jamhuriyar Nijar ko kuma kai tsaye ta kafar sadarwar intanet a biyu biyuwa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne ta da bello habibu galadanci ke farin cikin jan akalar shirye-shiryen mu a daidai wannan lokaci kafin jin abin da ke taskan mu ga Bello da kanun labarai To za ku ji cewa shugaban kasar Gini Alpha Conde ya ce gwamnatin shi za ta ci gaba da yakar cin hanci da rashawa duk da kashi daraktan baitul malin kasar da aka yi. Jami'an kungiyar kasashen larabawa sun gama shiryawa domin tattauna lamarin Siriya bayan da aka kammala hada sabuwar kungiyar haɗakayya wadda za ta ci gaba da yunkurin tumfuke shugaba Bashar al-Assad. Sai kuma wani ɗan bindiga sanye da kayan sojojin Afghanistan ya harbe kuma ya kashe ɗaya daga cikin sojojin haɗin gwiwa wato neto da amurka ke jagoranta a yakin na afghanistan allah kyauta ba labarin duniya za a ji rahoton halin da ake ciki ne game da murabut ɗin shugaban hukumar cia ta amurka david petraeus sai kuma rahoton matsalar da aka fara haɗuwa da ita wajen maido da alhazan najeriya zuwa gida amma na kaduna sun yi sa'a a shirinmu na ilimi garkuwar ɗan adam za a ji cewa almajiranci kalma ce ta hausa wacce ta samo asali daga kalmar larabci almuhajirin ko kuma almuhajirin to amma duk sai bayan an saurari cikakkun labarun duniya tukuna. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Gini Alpha Conde ya ce gwamnatin shi za ta ci gaba da yakar cin hanci da rashawa duk da kashi daraktan baitul malin kasar da aka yi. Mr. Conde ya faɗa a wani jawabi yammacin jiya Lahadi yana mai cewa Gini ta yi nisa wajen yakar cin hanci da rashawa. Aisatu Beoro ta mutu ne ranar Juma'ar da ta wuce bayan da wasu mutane da ba a san ko su waye ba sanye da kayan sojoji suka harbe ta a lokacin da take kan hanyarta ta zuwa gida. Mr. Conde ya zaɓi Bioro domin shugabantar malin ƙasar yammacin Afirka watanni takwas da suka wuce. Masu bincike har yanzu ba su gano dalilan da ya sa aka kashe ta ba, kuma wani ɗan jarida a Gini, Mamadu Diyan Balde, kuma babban editan jaridar Independent da Democrat ya gaya wa murya Amurka cewa Biyoro na bincika wani shiri ne na sata kuɗaɗe daga asusun ƙasar. Three ago, she had uh, discovered people who tried ya ce wata uku da suka wuce ta gano wasu mutane da ke kokarin satar sama da dala miliyan biyu daga ma'aikatar tattalin arziki kuma shugaban kasar alfa Conde ya kori waɗannan mutanen daga gwamnati. a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasar da ya daɗe a kan gadon mulki lansana conte an yi ta satar kuɗaɗe daga baitulmalin ƙasar ta gini jami'an ƙungiyar ƙasashen larabawa sun gama shiryawa domin tattauna lamarin siriya bayan da aka kammala ba da sabuwar ƙungiyar haɗakayya da za ta ci gaba da yunƙurin tumɓuke shugaba bashar al-assad shugaban ƙungiyar ƙasashen larabawa nabil al-arabi ya tattauna da manzon ƙasa da ƙasa laktar brahimi kafin ganawa ministocin kasashen waje da za a yi a yawan litinin abin na alkahira jiya ladi kungiyoyin adawa daga Siriya sun zaɓi malami mai sassaucin ra'ayi ma'az al-khadib domin jagorantar wannan sabuwar kungiya kana sun zaɓi wani ɗan kasuwa ra'ibu sayyib da wata 'yar gwagwarmaya suhair al'atasi a matsayin mataimakansa guda biyu cimma haɗin kai tsakanin masu adawa da asad ya fuskanci kalubale bayan matsin lamba ne daga jami'an jakadancin amurka da jami'an kasar qatar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa a wani jawabi a yammacin jiya cewa za ta mara wa sabuwar kungiyar adawar baya yayan kungiyar sun ce ba sa su tattauna da gwamnatin mr assad ba an ci gaba da tashe-tashen hankula dai a yau litinin bayan da wani jirgin saman yaƙin gwamnati ya yi lugudan wuta a wani garin bakin ƙetare da ke hannun 'yan tawaye. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan bindiga sanye da kayan sojojin Afghanistan ya harbe kuma ya kashe ɗaya daga cikin sojojin haɗin gwiwa wato NATO da Amurka ke jagoranta a yakin na Afghanistan. Jami'an Birtaniya sun gano sojan da aka kashe jiya lahadi a lardin helmand da ke ganin takaddama iri-iri a matsayin ɗan rundunar dakarun birtaniya da ake kira da royal scots borders. wannan kisa na ɗaya daga cikin hare-haren cikin gida da aka gani a baya-bayan nan waɗanda ke jawo zaman doya da manja tsakanin sojojin haɗin gwiwa da abokan aikinsu wato sojojin afghanistan yayin da suke yaƙi da taliban a wani lamari na daban kuma jami'an afghanistan sun ce fararen hula guda goma sha ɗaya ne suka halaka bayan wata fashewa a gabas da kudancin ƙasar wani bam da aka saka a gefen titi ya kashe mutane guda tara na wani iyali a ciki har da wata mata da jaririyar yarta wadda ta haifa ba da jimawa ba jami'an tsaron sun ce iyalan wato suna kan hanyar su ne na zuwa gida bayan fitowa daga asibiti da matar ta haihu lokacin da su ta bugi bam ɗin jiya lahadi a lardin hos da ke gabashin ƙasar a jiya dai kuma mutane guda uku sun halaka a lardin kudancin kasar mai suna helmand bayan da motarsa ta bi ta kan wani bam da aka ɓoye a ƙarƙashin ƙasa sama da ƙasashe 170 ne suka amince da wata yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da za ta dakatar da cinikin ganyen taba da ake yi ba bisa ƙa'ida ba wakilai daga gwamnatoci da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka halarci taron na yau litinin a birnin seoul da ke ƙasar south korea sun amince da wani yarjejeniyar baki ɗayansu shirin yarjejeniyar ya haɗa da wani fasali da duk ƙasashen duniya za su yi amfani da shi na saka wasu lambobi waɗanda ba za a iya cirewa ba akan kwalayen taba kuma za a yi amfani da lambobin ne domin sanin kowaye ya haɗa tabar da kuma zakulo waɗanda suke sayar da kayan taba na bogi hukumar lafiya ta duniya wato world health organization ta kiyasta ɗaya a cikin ci gari guda goma sha da aka saya an sayar da an sayar da shi ne ba bisa ka'ida ba kuma hakan ya janyo asarar kudaden haraji sama da dala miliyan arba'in kafin a kaddamar da yarjejeniyar sai kasashe sama da arba'in sun amince da ita tukuna. 'yan bindiga a arewacin kenya sun kashe akalla jami'an tsaro guda talatin da ke farautar masu satar shanu jami'an tsaron kenya sun ce an kai ma 'yan sandan harin bazata ne a ranar asabar yayin da motarsu ke tafiya a karkarar yankin Baragoy da ke arewacin ƙasar. Masu aikin gaggawa sun samu gawaki guda goma sha ɗaya ranar Asabar ɗin da wasu guda goma sha tara jiya Lahadi. Mutane kuma guda tara suna kwance a asibiti sun rayu. Har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan harin, amma 'yan sanda na zaton barayin shanu ne waɗanda suka kai wani hari na daban a Bagoy ɗin. A watan da ya wuce har kuma suka kashe mutane guda goma sha uku. Satar shanu da tashe-tashen hankula masu alaƙa da hakan sun zama ruwan dare a arewacin Kenya da ke fama da rashin ruwa, amma ba a fiya kai hare-hare ga jami'an tsaro ba kai tsaye kamar na ranar Asabar. To labaran duniyar kina ka saurara daga nan sashen kasar na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma da yayin da rahotannin da ke fitowa daga saudi arabia ke cewa alhazan najeriya sun fara duwa da matsalar jiran jirgi a jidda alhazan jihar kaduna sun yi sa'a domin nasu jirgin ya sauka yau litinin har ma ya kwashi alhazan farko zuwa gida najeriya to shi da ne nemi jin karin bayani daga wajen amirul hajj na jihar kaduna yariman zazzau manir jafar wanda yake cewa a meridian flight ya tashi daga jidda tare da alhazamu guda 510 a ciki wadda ya kunshi maza 288 a mata 288 da mata kuma 222 da officials guda goma abu da kamu dai alhamdulillah yanzu flight din da ya dauki alazama guda da biyar kenan muna sa ran kuma insha Allahu yau ba da nan ba da dadewa ba jirgin max shi kuma zai tashi zai dauki alazama ya kai su wato kenan wato kenan alhazan Kaduna dai su alhamdulillah ba sa cikin wannan matsala a to alhamdulillah mu dai kan ba mu dan matsalar da muka samu dan awoyi kaɗan ne kawai saboda wani takaddama da aka samu tsakanin su kamfanin jirgin sama din da hajj commission amma nan da na aka gyara shi to a amirul hajj na jihar kaduna me za ka ce ne akan dangane da shi kansa jigilar alhazai kwata-kwata me yasa ne duk shekara ake samun matsaloli to wato wannan shekarar dai na san matsalar da aka fara samu a lokacin da ake dauko alhazai daga gida shine saboda magana maharam nan an samu ɗaiɗaiko don an yi 'yan kwanaki kaɗan aka dakatar da ɗauka alhazai din amma daga baya da aka daidaita abubuwa sun tafi kamar yadda kamata kuma a halin da ake ciki yanzu kam ni dai ina ganin eh, hukumar alhazai ta yi kokari don a halin da ake ciki yau yanzu nan da muke magana flight na kanonin da na gasa tashi an samu flight guda saba'in da biyu kuma an ɗauki alhazai dubu talatin da bakwai ɗari shida da sittin da shida tun lokacin da aka fara wannan aiki wadda kana ganin sun yi kokari kwarai da gaske haka fa to wace shawara za ka bayar na a samu a gama lafiya musamman su yan uwa da suke jira yanzu a kaduna saboda jirgin ya sauka to abinda muke cewa dama shine mu abinda muka raka duk wanda ya zo a jirgin farko in za a koma zai koma a jirgin farko duk ba daidai ne wa a ɗauko alhaji a jirgin farko kuma din yana da gata ko yana da wani wadda ke aiki a hukumar lahazai a ce za a koma da shi wadda muka yarda cewa za su koma shi ne wadda suke da wani matsala mai karfi tukuna kamar marasa lafiya ko kuma 'yan makaranta da za su tafi aikin bautar ƙasa ko wani abu saboda kamar riga mun gaya ma alhazanmu kowa tun kafin mu ta zo cewa sa ran cewa zai akalla kwana arba'in a ƙasa mai tsaki saboda kasar nan sun haƙura suna shiri gobe ma wasu daga cikin mu jirage uku na kabo wadda ke wasu samu sun tafi madina ba gobe insha Allah za su tashi su tafi madina a halin da ake ciki kuma mai rijin yana daga gobe insha Allah za ta gama jiginan alhazan da aka bata na jihar Kaduna da ɗari da. Yayin da hukumar alhazan jihar Kaduna Najeriya ke samun nasara wajen jigilar nata alhazan daga jidda zuwa gida najeriya gefe ɗaya kuma mai magana da yan hukuma alhazan najeriya baki da alhaji obamana ya yi ƙarin haske game da waɗanda ke janyo matsala ta ɗaukan kaya masu yawa har ya wuce kima da suke janyo irin wannan matsala ta rashin tashin jirgi da wuri kamar yadda yake cewa akwai lokacin da wani jirgi ya ɗan samu ɗan tangarɗa haka ɗan tsawon wannan lokaci ne an riga kuma an sako alhazai so shi ne aka ɗan samu jinkiri amma alhamdulillah yanzu gaskiya babu wani cinkoso na a zo a gani mahajjata na tashi ala misali jiya jirage sun fi sawu bakwai zuwa najeriya yanzu yana muke magana da kai akwai alhazanmu saboda dubu talatin da biyar da suka isa gida najeriya insha allah mahajjatanmu za su koma gida nan da zuwa ƙarshen watan allah ya wannan ya nuna dai ba wani sabon abu bane a ga alhaji lalle in ya filin jirgi sai ya kwana watakila wani ma ya wuni kafin a mai da shi gida kenan yanzu yana abubuwa suke ba kaman shekarun da suka shuɗe ba ne alal misali yanzu in ka ma zo shiga cikin filin jirgin sama sai ka nuna wa mutane ko boarding pass ɗinka ko ko ka nuna wa ma'aikatan saudiya cewa ga nambar jirgin da zai ɗauke ka ga lokacin da zai tashi a nan take kuma za su duba cikin na'urarsu su ga eh akwai wannan jirgin in ba haka ba ma za su barka ka shiga filin jirgin sama ba don gudun irin wannan cinkoso al'amarin da ya samu da mutanen namun najeriya yan tangarɗa ne saboda su kansu eh, mahukuntan aikin hajji na saudiya sun riga sun san da wannan jiragen za su tashi aka sake su sai kuma aka samu tangarɗa ɗaya a jirgi ɗaya da ya sa kuma sauran dole sai da suka ɗan dakata na tsawon lokaci bangaren maida wa alhazai kaya gida ma ana da labarin fa akwai kayan da ma ake kwacewa a watsar da su a filin jirgin na alhazai bayan kuma makudan kudi alhazan nan fa suka sa suka sai kayan nan me yasa kuke bane haka na faruwa ne akwai doka ce ba ta hukumar alhazan saudiya ba ne a'a doka ce ta zirga-zirgar ɗaukan mutane na duk duniya wanda ake kira aikawo wanda yake da headquarter a canada wato ba za ka shiga jirgi kowane jirgi ba ne inda ba kamar business class ba na, masu hannu da shuni in dai jirgi ne na, daidai gwargwado dole kilo da za ka shiga da shi da za a sama a tumbin jirgi kilo 32 ne wannan za ka shiga cikin jirgi yana hannunka ba zai wuce kilo 8 ba to wannan dokar ne aka ce sai an bita saboda lafiyar jirgi da lafiyar shi mahajjaci da ake gudu don Allah ya sauke su lafiya gaba ɗaya mahajjatan mu an sha musu magana hukumomin eh, aikin hajji na jihohi sun ja kunnan mutanen nan an yi magana wato fatan da nake da Allah mahajjata maimakon ka zo da kayan ka ka sa kuɗi ka saya a ce ba za ka shiga da shi ba a walakanta ka a kwace abun nan ko a jefar idan ka ko a tattara a wani guri da su kamata ya ce mu bi ka'idar wannan doka tafi da killanka takwas a hannu in dai kwaya ne ba wanda zai zai bata ma lokaci ba kuma wanda zai ci ma mutunci haka za ka shige da abinka. To malala, a nan Amurka kuma 'yan majalisa sun buƙaci sai lallai an yi wa majalisar bayanai dalla-dalla abin da ya janyo abin fallasar da ya sa har babban darakta a hukumar CIA ya yi murabus. Maryam Dauda ta haɗa mana fassarar wannan rahoto. Manyan 'yan majalisar dokokin Amurka sun buƙaci ƙarin bayani akan binciken da ma'aikatar hukumar bincike ta FBI ta gudanar, wanda ya sa shugaban hukumar leƙen asirai na Amurka ta CIA, David Petraeus ya yi murabus. Shi dai Patriots wanda aka rantsar da shi a matsayin shugaban CIA a shekarar da ta wuce ya aji aikin hukumar ranar Juma'a bayan an gano cewa ya taɓa neman wata mace marubuciyar tarihi mai suna Paula Broadwell. Shugabar kwamitin leƙen asiri ta Majalisar Dattawa, Dianne Feinstein, ta ce kamata ya yi a ce tuni an sanar da ita da abokan aikinta na Majalisar Dokoki akan binciken ma'aikatar FBI ɗin. This is something that could have had an effect on national security. we Ta ce, Wannan wani abu ne wanda zai iya yin tasiri akan harkokin tsaron ƙasar nan, a gani na da an sanar da mu, akwai yadda za a iya yin hakan. Hanya ita ce sanar da shugabanni da mataimakan shugabannin kwamitocin guda biyu, don haka ya taɓa faruwa, amma ba takamaimai kamar wannan karan ba. amma babu ɗaya daga cikinmu da ya taɓa saɓa ƙa'idojin rufe asirin bayanan da ake bamu. Asirin mu'amalar Patriots da ita wannan macen Broadwell ya tuni ne bayan da ma'aikatar FBI suka gano wasiƙun musgunawa da barazana da Broadwell ta turawa wata mata abokiyar Patriots da matarsa. shugaban kwamitin tsaro wakilin 'yan jam'iyyar republican peter king shi ma ya sa alamar tambaya akan binciken da 'yan fbi din ke gudanarwa the fbi director the to tell the president of the national security ya ce a gani na shugaban hukumar ta fbi ne ya cancanta ya gaya wa shugaban kasa ko majalisar tsaron kasa tun da farko to amma kamar batun ya daɗe ana yin sa a ƙasa amma suna nuna kamar sai yanzu ne 'yan FBI suka da zancen ba sai ranar da aka yi zaɓe ba, cewa akwai hannun Patriots a cikin wannan al'amari. Wannan ba zai taimaka ba. Wato irin wannan binciken na 'yan FBI na bincike akan wasiƙu ta hanyar intanet masu nuna daraktan CIA na da wata alaƙa kuma har sai da ya kai tsawon wata hudu kamin aka iya gano daraktan na da hannu a ciki. Yanzu dai mataimakin Patriots wato Michael Morrell shine zai maye gurbin zama shugaban rikon ƙwarya na hukumar ta CIA. Patriots babban hafsan sojan Amurka ne wanda ya sha samun yabawa saboda gagarumar rawa da ya taka a yaƙoƙin ƙasashen Iraq da Afghanistan. To madalla, jama'a masu mu kafin shirinmu na gaba sai a saurari wannan. domin an kira ga mutane sannan an kira ga iyaye don yalla dallin na iyaye ku ba mu goyon baya idan kun ba mu goyon baya to mai ku ayi daidai yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da mu assalamu alaikum fannin ilimin almajiri na karɓuwa yanzu sosai a Najeriya. Shin me ake ciki ne ne yanzu wajen faɗaɗa irin wannan fanni na ilimi? Mai ilimi ya san martaba ga mutane Fannin ilimin almajiri yana karɓuwa yanzu sosai a Najeriya ganin yadda sabon shirin ke haɗa fanni biyu wato ilimin addini da ilimin zamani shin me ake nufi ne da almajirci a najeriya ga wakilin ma lafiya jihar nasarawa jibril saleh da cikakken bayani almajiranci kalma ce ta hausa wacce ta samo asali daga kalmar larabci almuhajirin ko kuma almuhajirin a sakamakon hijira da annabi muhammadu tsira da amincin allah ya tabbata a gare shi ya yi daga makan zuwa madina ma'ana wadda ya taso daga garinsa na haihuwa zuwa wani gari domin ya karo ilimin Kur'ani. amma a Najeriya musamman ma a arewacinta wannan kalma ta almajiranci ta canja ma'anar data idan an ce almajiri a Najeriya abin nufi shine duk wani mutum ya Allah makaho ne ko gurgu ne ko kuturu ne ko kuma duk wani kato mai karyar zuciya wanda bai da aikin yi ya kalmashi hannayensa da kafafunsa yana rike da kokon bara shine almajiri akwai kuma wani rukuni na almajiran su ne yara 'yan ƙanana 'yan shekaru biyar zuwa sama waɗanda iyayensu suka turo su wasu garuruwa wai don su koyi karatun kur'ani amma kuma suna ƙarewa ne a titina da gidajen sayar da abinci suna warwasan su ɗin abinci da otal-otal har da gidajen sayar da barasa rike da ƙoƙon bara wasu na neman sadaka ko kuma a basu na wanke suturinsu. Ina iya ina iya na wawa mai gidan dana zaru ku ba mu ta annabi in ba mu ta annabi. Wannan al'amari dai ya zamewa shugabannin arewa wata babbar matsala wacce har yanzu aka kasa samun hanyar magance ta duk da irin matakai da hukumomi daban-daban suka ɗauka. A nan jihar Nasarawa alkaluma sun nuna cewa ana da irin waɗannan yara da yawansu ya kai mutum dubu casa'in zuwa ɗari malam tanimu bello malami ne da ke da irin waɗannan almajirai masu karatun zaure da yawansu ya kai ɗari da arba'in kuma ya shaida mani cewa shi kam bai amince da yin bara ba kuma ya ɗora laifin ne ɗungurinsa kan su malamai wayannan ba almajirai ne ainihin masu son karatun alkur'ani ba almajirai ne inda malamansu ba su kama su sun rike su hannu bibbiyu don su yi karatu ɗin ba shine suke sake su kamar ba su san su waye ba sai ka ga almajiri ma in zai tashi yau zai koma kasansa sai ga yana ce ina wani ina wani bai kula da shi ba to amma mu anan ba sa haka na yi kicibis da wasu almajirai wajen wani sayar da abinci a lafiya ga kuma yadda hirar tamu ta kaya da su kai na suna suna na bahari suna kawa daga ina daga daga kano daga kana aka kawo ka nan eh. tun yaushe in dan dade ka kai shekara na hana eh bu me shekara ba ba kai shekara ba tun da aka kawo ka kaga yaran ka a ah. ba sake zuwa ba to wake baka abinci Allah daga wajen Allah kake samu abinci in kai bara ko eh shine kake samu abinci eh. malamin ku bai baka abinci yana ba na yana ban yana koya mun kuma karatu ba kana karatu eh. yanzu izibi nawa kai yanzu na yi izibi goma kai ba na so ina na mamuda wane mamuda mamuda eh. kai kuma daga yana gawa ka jigawa a wace gari a jigawar bauchi a bauchi kuma jigawa a yi wannan kai darajan darajan daga darajan ka turo ka eh tun yaushe wata mu daya da kake karatu yanzu can makarantar malam garba malam garba ina a wace unguwa lafiya Lungun Rinji. Eh? Lungun Rinji. Lungun Rinji? Eh. Tun da aka kawo ka babanka ya zagin ka? A'a. To wa baka kudin sabulu? Kudin sabulu? Eh. Allah. Allah ne ke baka? Eh. Ba an kai bara ko? Eh. To, yanzu ba za ka so ka ga iyayenka ba? Dan shoma. Kana son ka koma? Eh. Shin akwai wata mafita ga wannan matsala ta bara da almajirai ke yi? Malam Dahiru Muhammad wani ma'aikaci ne na hukumar ilimi ta karamar hukumar lafiya gwamnatin jihar nasarawa ta ɗauki ta duba malamanmu na zaure kowane zaure in ta duba a yi kokari a ɗauki malamin shi kuma wannan malamin ana rika biyansa albashi kuma a samu manyan almajiransa kamar biyu ko uku su ma ana biyansu albashi to in an yi wannan sai a turo masu malamai na ilimin zamani in an yi karatu na ƙur'ani zuwa allo kamar awa biyu sa samu awa ɗaya kuma a sanar da su ilimi na zamani a ƙoƙarin da take yi na magance matsalar barace-barace ta fara gajin wasu matakai kamar yadda malam ahmed aliyu jami'i mai kula da sashen ilimin almajirai na hukumar ilimi bai ɗaya ta jihar nasarawa ya shaida mani makarantun zaure ne mun dan ɗebe su muke kiran su makarantun allo inda mukan duba mu inganta yanayin zaman ta shanin gyara musu wurin zama ta ainihin gina musu ainihin ma'ana wurin kewayawa ba su yanayin hanyoyin samun ruwa ma'ana tankunan ruwa da ainihin kujeru da shimbiɗu na zama ko ma menene dai fatar mu ita ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta yadda wata rana ƙasar nan Najeriya musamman ma arewa za ta farka babu barace-barace a titina otal-otal da gidajen sayar da abinci. Jibril Khalid, sashen Hausa, muryan Amurka, daga lafiya, Najeriya. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. kuma da yanzu kuma ga Bello Habib ya dawo zai karanto mana labarai amma ta kaice. To mun gaya muku cewa shugaban kasar Gini Alpha Conde ya ce gwamnatin shi za ta ci gaba da yakar cin hanci da rashawa duk da kashe daraktan baitul malin kasar da aka yi. Jami'an kungiyar kasashen Larabawa sun gama shiryawa domin tattauna lamarin Siriya bayan da aka kammala hada sabuwar kungiyar hada-kayya wadda za ta ci gaba da yunkurin tumɓuke shugaba bashar al-assad sannan wani ɗan bindiga sanye da kayan sojojin afghanistan ya harbe kuma ya kashe wani soja guda ɗaya na haɗin gwiwa wato neto da amurka take jagoranta a yakin afghanistan wata sabuwa kuma sama da kasashe guda 170 ne suka amince da wata yarjejeniyar ƙasa da kasa da za ta dakatar da cinikin ganyen taba da ake yi ba bisa ka'ida ba a ƙarshe kuma 'Yan bindiga a arewacin Kenya sun kashe akalla jami'an tsaro guda talatin da ke farautar masu satar shanu. Jami'an tsaron Kenya sun ce an kai ma 'yan sandan harin bazata ne ranar Asabar yayin da motar suke tafiya a karkarar yankin Baragoi da ke arewacin ƙasar. Masu aikin gaggawa sun samo gawaki guda goma sha ɗaya ranar Asabar ɗin da wasu guda goma sha tara jiya Lahadi kuma mutane guda tara sun rayu amma suna kwance a asibiti. Har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari amma 'yan sanda suna zaton barayin shanu ne waɗanda suke kai hari wato a ɓargwai ɗin a watan da ya wuce har suka kashe mutane guda goma sha uku. to a gaida bello jama'a masu mu a nan ne muka kammala gabatar da shirye-shiryenmu a daidai wannan lokaci sai kuma can da lisha sha Allah za ku sake jima da wasu shirye-shirye da suka hada da labarin wasanni a nan nake fata isar da ta'aziyya ga iyali da 'yan uwan alhaji ahmadu dan ballaje katsina a najeriya saboda rasuwar matarsa hajiya asabe allah ji kanta ya gafarta mata amin yanzu a madadin bello habib galadanci da muka gabatar da shirin da julie lazar gresham ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu kabiru fage ne daga washington dc ya maku fatan alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.